نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاجبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وسلم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، كما يدعى قوة يا سمي يتترامنا كما tun safe an san mai muke saurare cikin yarda ko isowar shi malam don ci gaba yau da wannan majalisi namu mai albarka da za mu fara a yau insha Allah ta'ala da shi malamu malam abubakar abdulsalam da ya taso ya zo daga kano to kadai kila a suna da gani a huska ko a talabijin ko a sauran wurare na wa'azuzzuka duka dai malam ba bakonmu ba ne ah, malam asali dai shi namu nan daga jihar katsina ina ce asali kenan iyaye dan nan jihar katsina ne gaskiya a karamar hukumar mashi allah maɗaukakin sarki ya kai su ta zama a kano kuma shi haifaffan kano ne yadda allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da samun tafiya bayan karatu cikin gida daga gida har ya samu tafiya a jami'ar musulunci da ke madina ya je karatun shi a kan abin da ya shafi ilimin hadisi a wannan jami'a ya kuma gama da kyakkyawan sakamako mai kyau abu kaɗai da nake so in ƙara mana da shi fage ɗaya da malam yake sananne a wajen mu kwazon shi wajajen karantar da wannan al'umma wato sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to amma wani abu da ke boye wanda wasu sun sani wasu ba su sani ba shine malam Abubakar Abdulsalam yana cikin matasa da mu muke takama da su da ana alfahari sai in muke alfahari da su a tafiyar mu ta kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunnah abubuwa duk da suka shafi ilmomi daban-daban da ake da bukata da rubuce-rubuce da sauran abubuwa na da'awa mala abubakar abdulsalam yana cikin waɗanda suke rike mana wannan ƙungiya a halin yanzu ko ko shekaru da dama nan baya kaɗan waɗanda za su iya kai hudu ko sama da haka kai tun ma dai da ya dawo daga jami'a abinda ake ciki kenan na daga cikin sakamakon wannan ƙwazo na shi da ba da kai da yi wa sunan manzon Allah aiki ƙungiya ma shi ne ta shugabantar a matsayin sakatare na kwamitin samina wanda Dr. Ibrahim jala Jalingo ke shugabanci kenan yana ɗaya daga cikin shugabanninmu na wannan ƙungiya ta tamu mai albarka Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a rayuwar shi ya kuma ƙara tsare mana su ya kara buɗa masu basirar su ya kara mana ilimi da mu da su mai amfani a takaicen takaitawa ɗan abin da zan ce kenan kan malam abubakar abdulsalam a kadai abin da za mu takaita kan su da ya tashi yawo wani wani lodi ta san akwai abin kuma akwai son yin abin abin da nake nihi da akwai abin yana da abin da zai bada kuma yana so yana da sha'awa aikin wasu takardu ne ga su yawo guda hudu kowace bangare daban-daban akwai wannan wadda ke magana kan daukaka ta ainihin wato malamai ta farko kenan da wata kuma wadda take magana akan ya ba ta taken la'adiri sannan akwai ta uku mai suna al'amana al'ilmiya da su ya shirya za a gabatar yanzu to amma sai zo malam abdulkadir ya mashi bayanin irin tsarin da muka yi da kudin nan aka faɗi mashi yace shi ma ya gamsu ga dai lokaci ya tafi da yawa don haka yanzu abin da Allah ya so shine za a yi in mun samu ɗaya sai aka gabatar lokaci ya yi za mu tsaya a kanta sai lokaci na gaba idan kuma lokaci ya ba mu guda biyu sun samu shiga eh to za a shigar da su insha Allah ta'ala ina gabata mana da malam Abubakar Abdulsalam a wannan majalisi ma a yau mai albarka da suna Allah mai rahama mai jin kai akramaka Allah tafaddal mashkura alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd a yau ranar lahadi goma sha uku ga watan rabi'un al'akhir lissafin sarkin musulmi a lissafin kalanda kuma wanda yake rubuce sha hudu ko ga watan rabi'un al'akhir 1437 hijiriya kuma 24 ga watan daya yanayir shekara ta sha shida miladiya a wannan masallaci a cikin garin malumfashi mun haɗu da 'yan uwa malamai masu karantarwa da masu da'awa domin tattaunawa da kuma muzakara ta ilimi wanda haka salaf suke magabata na kwarai sun kasance ba koyaushe suke haduwa akan wa'azi ba sun ma fi haduwa akan ilimi fiye da wa'azi al'imam abubakar ibn abi shaiba eh, ya rawaito a cikin musannaf ɗinsa cewa abu sa'id a afwan sa'ad ibn abi waqqas da shi da wasu daga cikin sahabbai suka tashi suka tafi gidan sayyidina Umar Allah ya kara yadda a gare shi cikin dare suka kwankwasa masa da suka kwankwasa masa sai ya tashi ya fito sai ce a'a cikin wannan daren kuma za ku kawo min ziyara saboda sayyidina Umar yana da tsari yana kuma da bin doka da kiyaye haji shi ma dole a kiyaye masa nasa haƙƙin ya ce cikin daren nan kuka zo kuka kawo wannan ziyara haka sai suka ce ai eh, amirul na mun zo a tattauna ne akan ilimi sai ce to ku shigo to da aka dinga baje matsaloli ana ta ilimi ana ta ilimi har sai da sulusun dare na ƙarshe ya kusa hucewa ba a yi bacci ba mu ba a kiyamun laili ba to shine sai suka ce as-salata ya amirul muminin ya amirul muminin ya kamata mu tashi mu yi kiyamun laili kan lokacin kiyamun laili ya huce saboda saura kiris alfijir yake to sai ce inna kunna fi sala to ai wannan karatun da muke shi ma sallah haka zalika har yanzu dai ya zo a cikin musannaf daga abu sa'id cewa wata rana sun tashi sun shiga gidan daga sa'ad din dai gidan wajen ummul mu'minina ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta matar annabi sallallahu alaihi wasallama suka dinga tattaunawa da ita akan matsaloli na ilimi su shiga nan su shiga can su shiga nan su shiga can sai suka ce lallai da alama mun takura miki ya uwar mu ne mun matsa miki ta ce a'a ba komai ai tattaunawa ce ta ilimi to magabata sun kasance suna haduwa akan wannan ma'anar ta muzakara da kuma tattaunawa akan ilimi tun lokacin salafu as-salafus salih balma ya nuna cewa Abin da mutanen madina suka taso suka ga iyaye da kakanni suna yi kenan kamar yadda ya zo a cikin tarjamar yahya ibn yahya ibn shamlal ibn waslas al-laifi al-qurtubi al-andalusi sahibul imam malik wanda yake rawaito mu wadda daga imam malik zaka an ce wa haddathani yahya an malik to yahya al-qurtubi al-laifi al-andalusi bayan ya gama karatunsa a andalus ya ma karanci muwatsar a wajen shattun to kuma sai ya niki gari isake tahowa madina domin ya karanta ta a wajen imam malik ya ce to tun da suka fito daga andalus sen ya ce sai da suka hau jirgi a tsarabulus ta kila tsarabulus din ta andalus ce ta ce ba ta libya ba kun san akwai tripoli a libya to allahu alam watakila waccan ce ya ce tun da suka hau jirgi suka hau da wani matashi a cikin jirgin duk sanda aka tsaya a wata tasha sai ya tsaya yawa mutane wa'azi ya dan ba da kistoshi kuma ya wa'azi ya ce duka sai ya birge kowa kowa yana sha'awar abin da wannan matashi yake ya ce to har sai da suka iso madina ya ce muna isowa madina sai aka shiga masallaci aka yi sallah ana idan da sallah sai malamin wannan malami sai ya tashi sai ya fara wa'azi kawai sai muka ga manyan mutane kowa yana karkaɗe sai yana fita mutane manyan mutanen madina sun gama ficewa kenan sai kuma yara suka fara lekowa sai kawai wannan ya wurgo masa dutse sai aka fara jifan sa a hankali a hankali yace sai abin ya ba mu mamaki su haka ake a madina ana wa'azi ba a sauraro kuma yara su zo su ta jifan mutum ba a hana su ya ce to sai muka je farkon <laughs> abin da muka tambayi imamu malik muka ce to kuya ake haka a garinku sai imamu malik ya ce ai lallai waɗannan manya sun kyauta kuma madalla da abin da yara suka yi wannan matashi ya ce sai abin ya bamu mamaki ya ɗore mana kai to kenan in ba a yi wa'azi ba me za a yi sai ce sai muka tambaye su to fa alama kana salafu ya to ko in ba za a yi zaman wa'azi ba me mutanen magabata a me kan me suke haduwa a tattauna sai imam malik ce kanu ya yastami'una ala tiq in dai kaga salaf sun zauna suna sauraron ka to ilimi ne da muzakara da tattauna ta ilimi wani abin da ke nunawa shine ba wai yana nuna ba za a yi wa'azi ba domin Allah shi ya fara yin wa'azi a cikin alqur'ani inna allaha ya amuru bil adli wal ihsani وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم la'allakum tadhakkarun Allah yana wa'azi manzo Allah ma yana wa'azi cikin hadisin Irbad ibn Sariyata wanda Imam Ahmad da ashabu sunan illa nasai suka rawaito wa'azana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wa'azana manzo Allah ma yana wa'azi sahabban ma suna yi sai dai yawancin haduwarsu ba akan ba a wa'azi suka fi haduwa ba sun fi haduwa a tattaunawa ta ilimi to amma da wa'azi da ilimi kowane akwai alheri a cikinsa amma mai wa'azi ba zai zama mai wa'azi na gaskiya ba sai in yana da ilimi domin ilimin shine ke taimakawa wa'azin sannan kuma a lokacin salaf hatta manyan malamai suna zama su saurari wa'azin waɗanda ba su kama kafarsu ba a ilimi da shi wa'azi ba ilimi ne kada yake ba da shi ba akwai baiwa baiwa ta tsayawa akan hanyar daidai domin sai Allah yau mutum baiwa zai iya tsayawa akan hanyar daidai to ba kowane malami ne kuma yake samun wannan baiwa ta tsayawa akan hanyar daidai ba na biyu kuma akwai baiwa ta iya isar da sako da magana wacce take wa mutane tasiri akwai mutumin da shi dai ya san ya fasa ya karanta amma hikimar jan hankalin mutane watakila shi ya fi iya gargaɗi kila mutanen kuma akwai wanda su kuma ne za ka gargaɗe su haushi za su wani kuma ya fi iya kwaɗaitarwa da lasa zuma a baka wasu kuma an kai musu haka sai ka tunzira su to akwai wanda kuma yana zuwa da ya kalli jama'a ya san me zai ce musu to wannan yana da kyau wancan ma yana da kyau amma dai taruwa ta ilimi wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci yasa jarullahi zamakhshari ɗaya daga cikin manyan malamai duk da cewa ba utazile ne amma dai ka kalubalanci malaman duniya a yau duk malamin da ya kai malami to a gidansa yana da tafsirin alkasha kuma manya-manyan malaman ahalus sunna irin su ibnu kafir da sauransu in ta gagara a luga wajen tafsirin urani sai sun kafa hujja da shi ce haka zama shari'a amma dai ba mu'tazile ne ba ma tare da shi a itizalin sa amma muna tare da shi a abin da yake da shi na ilimi an kira shi da suna jarullah saboda ya makwabtaki baitullahi alharam a maka ya ji kufa domin ya wallafa littafi akan nahau saboda ya cika baki da shi sosai. Allah ya jarrabe shi littafin da ya tasiri ba bai samu abin da yake so ba amma dai malami ne sosai ya yi wa qur'ani hidima to yake faɗa a wasu baituka na waƙa yake cewa sahari li tanqihil ulumi alazzuli min wasli ghaniyatin wa tibi inaqi wa tamayuli taraban li halli awisatin ashha min al'ushaqi wa dauka'i yace ni in kwana in hana ido na bacci ina ta tattara matsaloli in tace wannan in mai da wannan gefe in gyara wannan ya ce ni ya fiye min daɗi fiye da a ce in samu wata kyakkyawan mace dinga zuwa wajenta tana ƙaunata ina ƙaunata ko kuma wasu mata masu wuya kyawawa ya ce wallahi wannan bai kai min daɗi na a ce yau ina da matsala da zan yi a zan kwana a kanta ya ce wata mayu ni ɓaraban lihalli a wisatin ya ce in ganni ina girgiza in yi hagu in yi dama saboda na samu damar warware wata matsala kasan malamai suna haka ka kalli malam jafar in yana tafsiri Allah ya kanshi in ya koro bayani in ya gaba sai ya gyara wani zama kakaman zai tashi har wasu masu kwaikwayon man jafar yanzu suna kokarin su yi haka wasu in muka gani sai ce to ai shi man jafar ba a irin wayannan wuraren ke ba yana jin daɗin ya kammala matsalar ne ta yi daidai sai ka ga wani jihar zama kamar zai tashi sama to malamai suna haka to wace wata mayu ne in ga ina rawa tsaraban saboda munna li halli a wisatin saboda na gama warware wata mawuyaciyar matsala ya ce to ni shi ya ce min menene mu da mudamati saƙi shi ya fiye min fiye da giya ko abin sha na mai shayarwa da za a zubo min a cikin koko a ce za a shayar da ni ya ce ni gwanda wannan daɗin da nake ji ya fi a ce a bani abin sha ya ce wasariru aqlami ala auraqiha sannan in ji ina ana faɗar bayanai ina rubuta ina jin kyas na alƙalami kan takarda ya ce wallahi ya fiye min duk wata mace da dukkan wata magana mai daɗi da za ta faɗa shine sai tayi. a abitu sahrana duja wata bituhu nauman wata tarju ba'da da za ka yanzu in kwana in hana ido na bacci kwana ina karatu kai kuma ka kwana kana bacci kuma sannan gobe ka ce zaka iya kamo ni yace baka isa ba wallahi gaskiyar sa to saboda haka gaskiya ne mana munna da Allah ya sa muka haɗu a wannan majalisi na muzakara wannan halka ce da insha Allah Allah yake santa manzon Allah sallallahu alaihi yake santa ya zo a cikin jami'u bayan ilmi wa fadlihi na ibnu abdul bar annamari eh, yake cewa daga Abdullahi dan Zubair Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, ma min abdin yaghdu babu wani bawa na Allah da zai yi jijjifi ya fito da sassafe da duku-duku zuwa wata halka ta ilimi domin neman ilimi makafata an ya mutu da jahal don tsoron kar ya mutu bai san wani abu ba Au sunnatin ko kuma ya maza maza ya yi sauri domin ya koyo wata sunna ko ya koyar da wata sunna ko ya aikata wata sunna makafata an tadrus tsoron kada wannan sunna ta je ta rushe ba a amfani da ita face sai Allah ya ji da shi ta farkin aljanna ta hanyar wannan hanyar da ya ji to abin da aka ce ma min abdin yaghdu wannan kharaja makharaj al-ghalib abin da ake faɗa a usulul fiqh saboda yawanci masu neman ilimi da sassafe suke fita to shi yasa wata ka'ida ta usul ake cewa annasu nassu idza kharaja makharaj al-ghalib lam yu'tabar mafhumuhu nafsi idan dai aka faɗi nafsi akan abin da yawanci haka ake ba wai kullum ba to ba za ka ce wani sunkuyansa baya ɗaukan ma'anasa misali yanzu idan ka ce kowa ya zo da littafi ko kuma duk wanda ya zo da littafi ya shigo me kake nufi kenan wanda bai zo da littafi ba kai ya shigo to wannan shine asali amma idan kuma ya zanto an saba da yawanci duk wanda zai zo da littafi yake zuwa da ya maka ga wani ba shi da littafi to in ka ce duk wanda ya shigo da littafi ya shigo kana sun duk wanda ya zo karatu ya shigo kenan saboda annasu kharaja makharaj al-ghalib a zahiri dai kowa yana zuwa dama da littafi in ka ga wani ba littafi shi ba ka ce shigo tunda dai dama yawanci kowa da littafin yake zuwa to shi yasa ma min abdin yaghdu to koda da yamma ka fito ka shiga cikin wannan hadisin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda kuma aikinsa nuku-nuku na aiki ya sa aka bar shi a baya to komai can nasabarsa ba za ta sa ya gaggawa ya huce kowa ba shi ya sa hatta sahabbai da da tabi'ai ba sa rena wurin karatu musamman in karatu ne aliyu zainul abidin dan gidan sayyidina husaini dan gidan sayyidina aliyu dan gidan dan gidan na na fatima kenan jikan annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana jikan na na fatima babban malami ne a lokacinsa yana cikin manya-manyan bayan Allah na gari sika ne shi tsab sa suna cikin alkutubu sitta amma sai a ganshi ya zo masallaci ya zauna a majalisin zaid bin aslam shi kuma zaid bin aslam al'adawi bararren bawa ne na sayyidina na umar da shi da babarsa sai a gaya jikan annabi sassa wanda shi ma a harami ba malami kamar sa amma ya baro ya zo ya zauna yana sauraron karatun bararren bawa sai aka samu wasu 'yan masu ba da shawara sai suka dan same shi aka dan keɓe da shi aka ce gaskiya ba girman ka bane ya za ka dinga zama a nan bayan kowa ya san malintakka da irin abin da Allah ya maka na baiwa sai ce kai ku tafi ku kyale ni mutum yana zama ne a inda zai fa'idantu Eh, innama yajlisu al-insan inda man yastafid mutum yana zuwa ne wajen da ya san in ya zauna zai fa'idanta to haka ya kamata ɗalibin ilimi ya kasance a kowane lokaci ya zan wato ainihin yana da himma wajen neman ilimin kuma ko ka shekara nawa bayan Allah nagar har suka har su mutu ba sa daina neman ilimi kuma in sun ma tattaunawa suke akai wani ma ana cikin tattaunawa ya rasu an samu da yawa masu tattaunawa abin nan abu zur'a ubaidullahi ibn abdul karim arrazi abokin kuma malamin su bukhari ma zaka ce ubaidullahi ibn abdul karim arrazi wanda suka ne malami ne dutse ne shi a babin hadisi baya tabuwa sanda ya kwanta rashin lafiya ya zanto baya iya komai to da alama kamar cuta ce ta ajali ba zai tashi ba to sai eh, abu hatimin razi muhammad ibn idris da kuma muhammad ibn muslim ibn wara shi ma ka ne cikin malaman hadisi sai suka ce mu je mu duba shi da wani ma malamin sai suka tafi da suka je sai suka gan shi a cikin yanayin da da ka gan shi dai zaka tausaya masa baya iya komai da alama kana gani wanda ya saba ganin wanda suka mutu da ya ga mutum zai ce wannan da kyar zai tashi to ya za a yi ce to abin da ya kamata shi ne ni kokari ƙoƙari masa kalmar shahada don ya cika da ita to amma ya za a yi malamin su kuma suna girmama malami kamar yadda wannan karatu namu na farko zai gwada mana yadda ake girmama malamai da kuma yadda ya kamata su mutunta kansu su malaman dukkan ku malamai ne sai suka kace masa magana kai faɗa masa ni gaskiya ba zan iya kai faɗa masa ni ba zan iya ba ka sani ai ga shi fa mutuwar zai fa wata daga rana ba zai ƙara tashi ba amma sun kasa ba gaya mai sai su abin da za a yi ni abin da muka saba kawai mu fara muzakara tattaunawa akan ilimi kamar abin da muka haɗu zamu yanzu sai kawai suka ɗaga murya ba fa ya iya komai yana kwanci sai shi haɗa wajen dubiya ana iya karatu ke sai ya ce a tabkuru hadisa mu'az shi muhammad ibn muslim ibn wara ya ce tambayar abu hatimun razi ya ce za ka iya tuno hadisin mu'azu dan jabal allah ya ƙara yadda a gare shi wanda manzan allah ya yi batun idan mutum ya zo rasuwa ya cika da la ilaha illallah abin da zai faru sun ji dabara sai ce kwarai zan iya tunawa wannan hadisin da kake faɗa ya ce haddasani abu asim shi ne bahab ibn makhlad ke na abu asimun nabi قال حدثني عبد الحميد ابن جعفر an salih kawai sai in ina ta kama sai ya kalli malamin sai gaban sai faɗi sai ya kasa karasawa an karanto isnadin ɗaya biyu uku to kawai sai shi kuma ya ce to ni kuma haddasani muhammad ibn musanna shine dindar kenan qala haddasani abu abu asim an an abdul hamid ibn ja'far an sale shi ma sai gaban ya faɗi sai kasa ƙarasawa sai ya sarƙe shi ba Allah yana kwanta kawai sai alama ya nuna cewa a ɗaga shi saboda ya ji an fara muzakara da fa baya iya komai aka ɗaga shi aka jingine shi sai sai haddasani Muhammad bin al-Musanna shine Binda, قال حدثني ضحاك ابن مخلد عن عبد الحميد ابن جعفر عن صالح عن ابن أبي كثير أن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله صوتي الله إجارة ما قالت دخل الجنة kun ga أنا أكد tsaka da malamai suke cewa shi karatu min al ne ila lahad kawai ka fara yi har sai Allah ya dauki rayuwa haka suke yahya ibn abu zakariya yana kwanci a ka shimfiɗarsa da ya rasu aka zo aka ce masa me kake so a yanzu ma za ta yanzu ka faɗa abin da kake so a kama saboda rayuwar nan da ƙyar in za ka tashi ya ce to abin da nake so baitun khali inda hali ku ɗauke daga nan a kai ni gidan da ba kowa wa sanadun ali kuma a kamun isnadi wanda rijal din na da annabi ba su da yawa ɗaya biyu uku wato karshen rayuwarsa ba shi wannan muzakara ita ce a gaban to shi yasa muhammad ibn abdullahi ibn wahab da muhammad ibn jarir tabari da muhammad ibn waye za su tattara su tafi kawai su yi tafiya don su tattauna a kan ilimi haka imamu shafi'i zai wanko kafar sai zo wajen ɗalibinsa imamu ahmad tattauna a kan ilimi haka suke haka ali ibn al-madini da imamu ahmad da Yahaya ibn ma'in za su haɗu a tattaunawa kan ilimi lokacin da dawud zahiri ya rasu dawud az-zahiri wanda kuke ji ana cewa mai mazhabar zahiriya sanda yake da rai kamar annabi da kafiri suke da ibnu jarir irin yadda bahaushe yake faɗa ba a ga bi ba sa jituwa saboda irin saɓani saboda ibnu jarir tsabari ne tafsiri abu ja'far shi ma yana da mazhaba amma Allah bai ba shi ɗaliban da za su yaɗa mazhabarsa ba kamar yadda mazhabar su imam malik ta yaɗa don haka shi ba wata mazhaba yake ba shi ma akwai kansa irin na imam malik ya kai karfin da shi ma zai ya kafu to kuma Dawud zahiri bai kai bai kai ibn jarir bai fi ibn jarir ilimi ba kawai dai Allah ya yada mazhabarsa ne hatta yadu an santa ba a santa ibn jarir ba amma ka kowa cikin manyan littafai yadda za a ce maliku ya tafi akan kaza a ce wannan kuma shine ra'ayin ibn jarir to amma da Dawud zahiri ya rasu ibn jarir ya yi kuka hankalin sai ya tashi saboda abokin karawarsa a tattaunawa ta ilimi ya rasu kuma ko da za a tattauna a wajen wajen muzakara ta ilimi a yi fada a tashi ba daɗi to gobe ma kamata a kuma haɗuwa a cigaba da tattauna imamu zabi a cikin siyarwa a alamin nubala yana tarjama imamu Shafi, Allah ya ji ɗansa da rahama sai ya ce ƙala yunus yunus ibn abdul a'la kenan ibn maisara abu musa sadafi al-misri yace yunus yake cewa ma ra'aytu a'qala min shafi min yace inda nake ban a gani wanda yake imamu shafi'i hankali ba me yasa yace nazartuhu yawman fi mas'ala mun zauna mun yi munazara mun tattauna akan wata mas'ala na faɗa ya faɗa na faɗa ya faɗa hatta kai ina ganin gaskiya nake gaya shafi, shi ma yana ganin gaskiya yake gaya min karshe dai kowa yake ɗaukar ra'ayin kowa muka rabu farakna to kaga dai dole za ka ɗan ji ba daɗi saboda kila an maka raddi ba ka ji da daɗi ba to a ɗabi'ance dai in kuka haɗu da mutum inda ka saba daga kana hango shi ka saka mai fuska to to kila a lokacin wajen tattara ce kai dama da kake ai banza ban zata ka ilimin kai ka kila dai har an saki baki Allahu a'lam sai ce to sai muka haɗu kawai da sai shafi iya fahimci kamar ban ji daɗi ba ya ce sai ya kama hannuna sai ce ya aba musa alkunya su yunus kenan ya ce wai amma ya sulhu lana an na kuna ikhwa wa in ikhtarafna fil mas'ala ce a ah, yanzu da ashe kenan ba zai kyautatu a gare mu ni da kai ba mu ci gaba da zama a matsayin mu na yan uwa ko da mun yi saɓani a matsala ka dawo a ci gaba da zama ba laifi bane ba matsala yake cewa fa'alimtu fiqha in inji imam zahabi yace ce fa'alimtu fiqha hazal imam yace ce anan sai na gane ilimi da kaifin basira ta imam shafi da kuma kyakkyawan niyyarsa da kyakkyawan zuciyarsa ya eh, afuwa in shi inji shi abu musa sadafi to imam zahabi sai ya faɗa ya ƙara maka cewa ma zalan nuzara yakhtalifun kuma har a naɗe ƙasa in dai za a zauna a tattauna za a iya samun sabani amma dai za a ci gaba da zama an ga tattaunawa wannan yasa wannan kamar da shehin Malam malam abdul basiru Allah ya ƙara masa lafiya wanda kamar da na faɗa wa su malam usman da su sheikh abdul qadir cewa cincin malam sama da shekara ɗaya an kusa shekara biyu ya yi min magana akan wannan majalisin ya tuntuban na ce ya ba da umarni kamar yadda yake so ya ce so shi kenan Allah yadda zai neme ni wani alheri yake so ya asasa a shi ya mun tattauna da shi akan wannan matsala to shi yasa tuntuni dama ya min shimfiɗa a cikin zuciyata to su malam suna yin magana na ce to mun taɓa tattauna da malam abdul basir a tuntuɓe shi in ya amince to kuma dama mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin tumaki in ji bahaushe kaga abin nema ya samu matan malam ta haifi allo ko kuma shi da mu yan kizala ne ba ma rubutun sha ko mu ce matan dan sanda ta haifi barawo ko kuma shi ma an bai ba mu ce matan falke ta haifi jaki shi kenan to alhamdulillahi kamar da malam ya faɗa a cikin minti ashirin da biyar tsakanin muƙaddima ta da tasa zuwa ashirin da shida yau za mu fara da wata ƙasida ta abul hassan ali ibn abdulaziz al-jurjani wanda ƙasida ce da baki ɗayanta mai banki ashirin da hudu na san malam zai raba muku takaddun yanzu insha Allah ah, wannan za a raba na'am to shi ke na suna za a kira saboda ka za mu fara da ita wannan manzuma ta al'imamul birjani Allah ya ji ɗansa da rahama ba don komai ba sai don mu fara yi wa kanmu training kan cewa suwaye mu kuma wana wata turba muke a kanta so da wani lokacin idan raƙumi ya faɗo cikin 'yan tsaki sai ya da girmansa shi yasa bahaushe yake cewa ba girma ya faɗi wai raƙumi ya shanya ruwan yan tsai to kaga in yana cikin su ya buƙaci ruwa dole ya shanya nasu girmansa kuma dole zai faɗi ah, babu wanda Allah ya masa baiwa a duniyan nan irin mai ilimi sha Allah kasidar ah, Abu Ishaq za ta zo mana a gaba inda yake cewa la in jalasa al-ghani ala al-hashaya fa anta ala al-kawakib qad jalasta in mai kuɗi wai zai je a sa masa kilishi ya zauna ya bararraje akan wato shimfiɗa ta alfarma kai akan taurari kake ma duka abin da mai kuɗi yake takama da shi kai kana da abin da ya fi nasa yanzu ne mai kuɗi za a bugo masa waya an kama wani zai ce ina aka kai shi a ce an yi wuri kaza da shi zai buga waya ce ai muna da suwa na da suwa ne kudin sa yanzu za su sa a belin mutum ko ba haka bane yanzu nan ransa zai ɓaci akan wani ya sa a kama shi mai kuɗi yana da kowa to amma duka abin da mai kuɗi yake takama da shi makamin da malami yake da shi ya fi na mai to shi sa sai muka zaɓi wannan kasida ta zama ita ce abin da za mu buɗe da shi saboda izza da ɗaukaka ta ilimi to haka zalika shi ma ɗalibin ilimi da kuma malami suna tattare da wannan izzar ya kamata mu san cewa mu almajirai ne na neman ilimi da neman lahira ba almajirai ne na neman tsaba da suturar da za mu saba tunda Allah ya ba mu karatun da muke nema to ya gama mana sutura duniya da lahira shi wannan malami abul hasan ali ibn abdul aziz al-jurjani wanda aka haife shi a shekara ta 322 ya rasu shekara ta 392 kenan an haife shi a hijiriya a shekarar turanci 933 zuwa 1001 yanzu muna shekara 2016 kenan ya shekara 1000 da goma sha biyar da rasuwa dubu ɗaya da goma sha biyar da rasuwa A alkabi ali ibn abdulaziz aljurjani ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda ake cewa mausu'i ne an ce mausu'i shine malami wanda yake mutafanni encyclopedia ko abinda basu yake sa basa tayar wanda duk inda ka taba shi yana nan kuma amma ya shahara da ilimi na adabi da sanin waƙoƙi yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙarni na hudu in ana neman suwana da wani a ƙarni na hudu to har da shi a ciki an haife shi a garin zurjan ya taso a garin ya kuma yi karatuttukansa na farko sannan daga baya ya bi ɗan uwansa suka tafi na sabur duka dai bilad ne na kurasan mai sabur kuma tana can tsakanin uzbekistan da iran a yanzu su suka tafi mai sabur domin neman ilimi saboda mai sabur ta zama ɗaya daga cikin tashoshin ilimi a wancan lokacin sanda ya bi ɗan uwan nasa ma bai kai shekaru mafarki ba kuma da yawa haka malamai suke hisham ibn ammar ya taho wajen imam malik tun yana ƙarami haka imam shafi'i ma tun kan ya balaga aka kashi wajen imam malik to da ya zo tun daga yarintarsa da fara karatun da ya a garin nai sabur sai aka fara gane alamar kwazo a tare da shi da kuma tsabagen mayata da kwalamar ilimi to tun da ya girma kuma sai zan da kansa yake fita ya je iraki ya je sham ya je kaza ya je kaza duka wuraren da aka san ana ɗaukar ilimi a lokacin to a nan ne da ya gama sai ya da zango a wajen ɗaya daga cikin halifofi na wannan lokacin da ake kiransa as-sahib ibn abbad as-sahib ibn abbad wanda a lokacin waziri ne na bani boya to shi wazirin da ya fahimci irin kwazon da Allah ya bashi da ilimi to kawai sai ya ɗauke shi kamar ya haye shi ma'ana ikhtassahu li nafsihi ta yanda in kana son ka ga malamin ma sai ka bi ta wajensa ba yanzu misali da aka koma offside down ban kana so ka ga alhajin sai ka bi ta wajen malamin a'a malamin ma kana so ka ga sai ka bi ta wajen shi ainihin honorable din to saboda haka suka zauna zama na mutunci da mutunta juna da sanin kimar juna shi yana masa biyayya a matsayinsa na shugaba shi kuma yana girmama shi yana mutunta shi a matsayinsa na malami wanda kuma haka ya kamata kamar yadda wannan waƙar za ta koya mana to a lokacin wannan eh, rabuwa da ya samu da mala'u wannan sai ya ƙara masa daraja da makana a wajen mutane tunda an san cewa dai ga masu garin ma ga yadda suke masa ballantana ana nan sai ma iga bai kamata ya kyale shi haka ba da ya fahimci ilimin da Allah ya bashi na shari'a to sai ya bashi appointment din da a wancan lokacin shine mafi girman matsayi da za a baka ya bashi alƙalanci kusa a lokacin aka naɗa ka alƙali to wane minista domin in kana alƙali shi kansa mai garin in ta kama zai iya biyowa ta ofis ɗinka saboda mahimmancin alƙaba ga wannan ya daga cikin sirrin yaduwar mazhaban malikiya a wato a yammacin duniya saboda shi yahya da ya je kwaso karatu ya yi ilimi a wajen maliku da idawo gida ya sake komawa har maliku ya rasu sannan ya sake dawa andalus to shi sultan na andalus a lokacin sai ya ce to babu abin da ya dace in wa mutum nan dan ma ce in ba shi alƙalanci saboda girman alƙalanci shi kuma sai ce a gaskiya shi da yi karatu don ya rike wani appointment ba da Allah a yi haƙuri to wannan sai ya bashi kima da daraja a idan shi sultan ya ga ah abinda ake nema ido rufe kai a baka ka ishe ce to ko ai ka kyauta ya nuna kai malami ne na Allah kenan to ko ba zan taɓa naɗa mutum alƙali ba har sai in kai ka ba da shaida a kansa to duk mai san alƙalanci dole ya biyo ta wajen sai ya karatu shi kuma a wajen maliku ya karatu sai ba shi ilimin da ya koyo a wajen maliku to da haka sai zanto kusan ba ba wani wata makaranta da ta bunƙasa a andalus sai makarantar yahaya kai in ma kana kana kazo da wani ra'ayin daban sabanin ra'ayin da malaman wannan lokacin suka saba da shi a makarantar ya haya sai a dinga ganin abin bako to wannan shine sirrin yaduwar malikiya a andalus to kun ga kuma andalus daga nan biladul maghrib suka samu daga nan kuma musulunci mu kuma yazo mana shi za ka ah yaya maliku a madina ko mazhabarsa a nan ko madinan yanzu ba da mazhaban malikiya suke aiki ba su kuma saboda yanayi na zuruf siyasiya sai sa su kuma hanabila sai ta zo musu daga can nesa sai ta gangaro musu ta yankin iraki ta fado ta tariya daga nan kuma ta shigo musu hijaz wannan wannan kenan game da shi jirjani masani ne a bangaren tafsiri yana da littafi ma da ake ce masa tafsirin qur'an al-majid amma dai ban san akwai shi yanzu a ajiye watakila mafkud ne sannan akwai littafin da ake cewa nasa ne kitabu dalala sannan kuma yana da littafi na al'ansab da kuma asira wanda ya kira shi da suna tahzibu tarih amma dai abin da ya fi shahara da shi shine ilimi na adabi domin har yana da diwani na waka ma da ake danganta shi zuwa gare shi kuma littafinsa na naɗabi kusan dai ka iya cewa a duniyar naƙadi dole ya zama kana da shi shine alwasaqatu bainal mutanabbi wa khasumihi lokacin da ake tacce kuce akan mutanabbi abu tayyibul mutanabbi tsakanin masu sansa da masu kinsa to ya wallafa littafi daya daya wanda har a naɗa kasa ba za a wallafa littafin da ya fi shi ba a wannan babu umda ne da jigo akan dirasa akan abu tayyibul mutanabbi to yana nan littafin alwasaqatu baina almutaraddi wa khasumi wa khasumihi wanda ni taba'ar da nake da ita ta darul abin ta al ashariyya ce taba'a mai kyau guda daya mujalladi daya aka masa shi na imamul jurjani Allah ya ji da rahama a mutum ne nagari yana da kuma ra'ayi miƙaƙƙe musamman abin da ya shafi adabi kuma sa'an nan mutum ne mai riko da addini ya rasu shekara ta ɗari tara eh, ɗari uku da tasa'in da biyu Allah ya jikansa da rahama to wannan waƙa ta sa wannan ruwayar da na baku ita ce mafi ingancin riwaya akwai ruwayoyi da yawa da aka yi an ƙara wasu a sama wasu baitukan an ƙara su amma dai a bisa abin da hakiki ya tabbatar wannan wata za mu karanta insha Allah ita ce mafi kyawun riwaya موضوع waƙar shine izzatul ulama nuna buwaya da da izza ta ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إذا كان ال... إذا لم يكن العلماء هم المؤمنين فلا أدري من المؤمن وقر يايتني أبا أبنا بحر الطويل fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun za mu karanta idan ma karanta nassin kuma sai mu zo mu bibi bai cikan ɗaya bayan ɗaya mu sharhi amma a gurguje kawai za mu taƙaita akan fito da ma'anar addini da kuma in akwai wata kalma da dole sai an ɗan yi bayanin ta sai a yi ragowar misalai in Allah sa ka misali ɗaya biyu to na tabbatar da cewa mutanen da ke wajen nan idan suka fahimci ma'ana to misalan da za su kawo ni kai na, ban taɓa jin an da su na tabbatar da wannan saboda abu ne da mu muna fama da matsalolin a nan wataƙila wani zai ɗauko maka misalin tun shekara arba'in hamsin ma wataƙila to ka san kowa zai iya kowa da irin baiwar da Allah ya ba shi to wannan shine manhajin mu za mu karanta a babin yadda ake karantar da mu a karatun zaure ana rera mana ne a watsi tun ga babu laifi in mun rera a irin tsarin rerawan mu na hausa ko ko min malamai suke ba da ayi akwai wanda zai rera ko ni na rera eh yau bari in fara daban an samu inda wani da zai abin nan bismillahir rahmanir rahim يقولون في يقولون لي في كم قباب وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا مطمع سيرته لي سلما بدا طمع سيرته ليسلما وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذل أعتد الصيانة مغنما إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أو لما فأصبح عن عيب اللئيم مسلما وقد رحت في نفس الكريم معظما أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما نعم في مكان يا الله بارك الله فيكم وإني إذا ما فاتني الأمر لم أجد أقلب كفي إثره متندما ولكنه إن جاء عفوا قبلته وإن مال لم أتبعه هلا وليتما وأقبض خطوي عن حدوذ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما وأكرم نفسي أن, أضا أن أضاهك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما وكم نعمة كانت على الحر نقمة وكم مغنم يعتده الحر مغرما ولم أبتذل في خدمة العلم محجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما وإني لرى بن عنفة متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما يبيت يراعي النجم من سوء حاله ويصبح طلقا ضاحكا متبسما ولا يسأل المسرين ما بأكفهم ولو مات جوعا إفة وتكرما فإن قلت ذنب العلم كاذب فإنما كبا حين لم نحرس حماه وأظلما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماء حتى تجهما وما كل ضرك لا حلي يستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه منعما ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبد أقلب فكري منجدا ثم متهما إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أفدى إلي وأنعما والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم wannan malamai sun yi saɓani a shin ya halatta a farkon diwani na waƙa a saka bismillah a farkon kasida ko bai halatta ba ah, to sababul khilaf din shine saboda matsayin waka a musulunci tsakanin yabo ne da kushe ubangiji subhanahu ta'ala ya ce ah, wa shu'ara yatba'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahibun wa annahum ko kuma والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وإنهم ليقولون ما لا يفعلون sannan kuma Allah ya raba manzonsa da waka ya ce wa ma'allamnahu shi'ra ma yanbaghi la kuma ya gwada qur'anin ba littafi ne na ba maganan bace wa ma huwa bi qawli da'i wa manzo sallallahu alaihi sallama ya kusha waka yace la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'az al-hira zina al-harira tifafun al-hariri al-khamra giya al waƙoƙi da kiɗa wanda hadisi yana cikin sahihul bukhari kitabul ashriba babu man istahalla al-khamra wa yusammihi bi ghairi ismihi hadisin abu malik al-ash'ari kuma manzo Allah sallama ya ce kamar yadda yake cikin hadisin shaddad Allah ya ƙara yadda a gare shi ibnu auf manzo Allah ya ce man qaraba baitan min ash-shi'r ba'da al-isha al-akhirah wanda ya rera baiti ɗaya na waka bayan sallar isha lam tuqbal lahu salatun tilka al-laila a wannan dare in ma ya tashi wata sallah ta qiyamul laila Allah ba ruwansa da shi ba zai karba wannan hadisin yana da rauni balma ibn al-jawzi ya zaci cewa maudu'i ne ya tashi a cikin maudu'at to amma dai bai sau yana cikin musnad ma saboda a cikin isnadinsa akwai qaza'at ibn suwaid wanda kuma gaskiya in dai matsalar qaza'at ibn suwaid ne zai kai hadisin ya zama maudu'i ba rayatu ma yuqalu fihi dai a ce da'ifi ne amma ibn abi hatim ya ce na tambayi babana ga wannan game da wannan hadisin ya ce wannan hadisin ya tabbata a maganar mawqufan bi a maganar gaskiya mawqufan ne amma walaisa mawsulan ilan nabi sallallahu alaihi wasallam muhim dai yana da shawahid to kuma amma gefe guda akwai nasoshin da suka zo wajen halatta waka illal ladina amanu wa amilus salihati wa zakarullaha kaseeran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون kuma manzala su salama ya umarci hassan ibn sabit kamar da ibn hisham ya rawaito lokacin da banu tamim suka zo suka yi masa zambo a ta yana ka kai ma ya alamun nasu fadlana matahtadaru inda ihtidaril mawasim shi ma ya zo ya musu inna zawaiba min fihrin wa ikhwatihim قد بينوا suna na في السبع ya ذا cikin hadisin Abu Hurairah kuma Hassan ibn Sabit lokacin sai da Umar ya zauna yana yin waƙa, a masallaci sai na Umar ya daka mai harara yake qad kuntu anshiduhu wa fihi man huwa khairun min kuma ya tabbata kamar da Ibn Sa'ad ya rawaito da za a fita yaƙin Quraiza yau ba Quraiza Abdullah bin Rawaha yana kaiwa da komowa yana ta waƙa, yana kallo banil kuffari an sabili وإلا نقاتلكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن kalili, yana gayawa wa'annan arnan magana ce ku gafara 'ya'yan arna ku kauce ku ba manzon Allah hanya in ba haka ba mu yaƙe ku ala tanzili zarban duka yuzilul hama an matsili wanda zai raba gangar jiki da madauke zai raba gangar jiki da kanta gaba daya wa yuzhilul khalil an khalili ya sa mutum ya dimauce ma ba zai tambaye ina zarafin ke ce wanda aka ce na umar da ya ji shi ya matso kusa shi ya ce yabna rawaha fi haramillahi wa bayna yaday rasulillahi taqulu shi'r a harami a gaban annabi kake waka sai zala ce da'ahu ya ibn sabba kyale shi wallazi nafsi bi yadihi lahu shaddu alaihim ko a shaddu alaihim waka alwaqi bin ba wannan wakar ta fi kona musu rai fiye da harbin su da za a yi da kibiya kuma ibn sham ya rawaito cewa ranar da za a fita fatku makka manzo Allah sallama ya ce da hassanu uhjuhum wa rabbi wa ruhul qudus wa ruhul qudus ma'a aje a zambace su a yi musu zambu. mala'ika jibril na tare da kai fasani ya ce to har ya tafi ya dace ya rasulullahi kana da dangi a cikin su kuma da kunya an taba danginka a gayar suwaye da suwaye ba zan taba ba dan ni kuma sai da ya faɗa a waƙan ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace to ka je ga abubakar nan Allah ya ƙara yadda a gare shi shi domin ya fi kowa sanin nasaba ta larabawa ya je ya gaya maka yadda za a yi wa suwaye da suwaye ba za ka taɓa ba to sai da abubakar ya je ya gaya maka to in ka biyo ta nan za ka tarar da dajin annabi in ka bi ta nan ma haka to in ka zo sai ka kauce ka yi kara sai ce to ya rasulullah wallahi zan zare ka daga ciki ba zan taɓa ka ba kamar yadda ake zare nono in ya faɗa gashi ba zai gashi ka in ya fada nono ba zai dangwalo ko ba to haka zan yi hakan ku aka yi ya fita yana yi adinna khailana illam tarauha tusirun naqa matlauha kuda'u يبارين الأصنة مبعدات على أكتافها أصل ظماء فإن أعرضتم أن اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاسجد يدين aka faɗo kansa abu sufiyan ala ablig aba sufiyan anni maghalghalatan faqad bariha al-khafa'u fa inna suyufana tarakat ka abdun wa abdu dari sadatuhu al-ima'u har dai inda yake cewa fanahkumu bil qawasi man ahdana duk wanda ya taba mu ya taba mana annabi to za mu hana shi amma da waka wa nazribu hina takhtalitu dima'u randa kuma aka zo aka haɗu jini yana tsattuwa yana haɗuwa da jini a lokacin kuma mun iya zara takobi ya ce lisani sarimul la fi ya harshe na da kuke gani takobi ne ba shi da wani aibi wa bahari la tukaddiruhu dila'u tekuna na waka kuwa in za a zuba guga nawa ba za su sa ruwan ya gurɓace ba saboda yawa kun ga kenan an yi waka an ga ba annabi sallama kuma ya bari ya ma sa an yi kuma can ya soki waka magana mafi inganci shine duka wakar da ya zama a cikin mawdu'in ta babu alfasha babu sakin magana babu yasasshiyar zance ba fasikanci babu karairaya ba kuma mace ce ta yi wa maza ba ba maza ne suka yi wa mata ba ba mata maza ne ko na mata na mata ne ya zo yi wa maza ko mata ba dan daudu daban ita daudu sun yi saɓani shin sana'a ce daudu ko sara ce dan an yi taro na musamman a jami'ar bayar akan daudu na mata na mata shine mutumin da yake wato mai muryar mata da magana irin ta mata da larabci ana ce masa amrat shi kuma ɗan daudu shi shine wanda yake yin yake ba da kansa ma yana zuwa a yi amfani da shi kamar yadda ake amfani da mace da su abubuwa dai haka shi yasa zaka ga ita daudu wata aba mai zaman kanta su kuma mur din nan zaka ga haka zai ga mutum ma normal a cikin jama'a miskini amma muryarsa irin ta mata da gaɓoɓinsa a langwaɗe ko wani shi wannan ba shi da laifi haka Allah ya halitta amma yawanci mutanen mu duk wanda ya zo a haka sai ga da kyar ya tsira daga daudu sai ga ana farautar sa eh. amrad bil ayn am bil al-amrad al-amrad amrad jam'in sa murd eh amma kuma duk da haka al-amrad ana cewa saurayi matashi wanda ba shi da gemu yasa ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku shiga aljanna murdan jurdan kahla ko za ku shiga aljanna murdan a jam'u amran ashabul amran ba ga shi hadisin eh, eh, wanda ake tarjima akan sa ba ra'aytu rabbi fi surati shabbin amran ake wasu suke kafurta ibnu taymiya akan wannan hadisin wai maza Allah ya mafarki ya ga ubangiji a siga ta ashab matashi amrad wanda yake ba gemu a jikinsa wannan dai wata matsala ce da aka yi sabani a kanta to da aka shi yasa malamai suke cewa duk da haka in dai diwani ya zanto ba waka ce ta addini tsantsa ba to bai kamata a yi bismillah a sauya amma dai wannan tunda waka ce ta addini ta ilmantarwa kwatankwacin ta kamar kwatankwacin magana kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As mazala ce al-shi'ru waka ka dauke ta kamar zance hasanuhu ka hasanihi wa qabihuhu ka qabihihi Eh, wacce take da kyau to kamar zance mai kyau ne eh, wacce take ba ta kyau kuma kamar zance mara kyau don haka ba laifi don an yi bismillah to a